والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما waɗanda suke faɗa cikin addu'arsu ga Ubangijinsu suna cewa, Ya Ubangijinmu, ka nesantar da mu daga azabar wutar jahannama, lalle azabar jahannama mai wanzuwa ce ga wanda ya mutu yana kafiri.